وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا حقيقه mu za mu mayar da abin da ke bayan ƙasa na halitta ya zama turɓaya wadda babu tsiro a kanta wannan kuwa zai kasance ne bayan ƙarewar rayuwar abin da ke a kanta na halittu don haka su yi la'akari da wannan